bayan wata da watanni ana ta dambaruwar siyasa a isra'ila daga ƙarshe dai shugaban isra'ila robin riblin ya naɗa tsohon shugaban na sojin ƙasar da ke jagorantar jam'iyyar blue and white party mai sassaucin ra'ayi benny gantz a matsayin sabon firaministan ƙasar ta isra'ila lamarin da zai kawo ƙarshen mulkin tsatsauran ra'ayi na benjamin natanyahu wanda ya kusan shekaru goma yana mulkin nuna wariya ga falasɗinawa wanda kuma a yanzu haka ke fuskantar tuhumar cin hanci da rashawa gaban kuliya beni gans ɗin da ya ɗan shekaru 60 mai sassaucin ra'ayi duk da cewa yana goyon bayan galibin siyasar Netanyahu ta yin babakere a yankunan Falasɗinawa da fifita bukatun Yahudawa kan sauran 'yan ƙasar ta Isra'ila. Sai dai yana ganin cewa zaƙewa wajen hana Falasɗinawa haƙƙinsu na samun ƙasarsu ta jeka ka. da kuma badakala da cuwacuwar da shugabannin isra'ila ke yi da kudaden al'umma su ne manyan barazana ga ɗorewar ƙasar ta isra'ila don haka ne ya ce ya dukufa wajen ganin ya ɗinke barakar cikin gida don fuskantar manyan ƙalubalen da isra'ila ke fuskanta ya ce zan yi bakin ƙoƙarina don kafa gwamnatin da za ta ƙunshi dukkanin ɓangarorin siyasar isra'ila zan kuma kare yahudawa 'yan kama wuri zauna a ko'ina suke kamar yadda zan kare larabawan da ke isra'ila babu ta yadda za a yi mai iya kare kanmu da kuma samun ɗorewar ƙasarmu muddin ba mu ba wa kowa ɗan ƙasar isra'ila haƙƙinsa ba cutar corona da ke barazana ga isra'ila abin kunya ne da ke nuna gazawar wannan gwamnatin wacce jagororinta suka tsindama cikin cin hanci da yin cuwa-cuwa duk da cewa jam'iyyun larabawan isra'ila sun goyi bayan benny gans a kuri'ar da aka kada a majalisar knesset wacce gans din ya samu kuri'u 61 a yayin da shi kuma abokin hamayyarsa da ya sha kaye na tanyahu ya samu kuri'u 58 sai dai 'yan majalisun na larabawa sun ginda wasu sharɗa kafin su aminta su shiga cikin gwamnatin da gans din zai kafa in ji ɗan majalisa sami abu shahada first of all benny gans seems to be is not less racist than Netanyahu. Ya ce da farko dai mun san cewa hatta shi kansa Benny gans din da muka zaba ba shi da wani bambanci da Netanyahu wajen nuna wa larabawa wariya amma a yanzu muna ganin shi kansa ya yi laushi domin ba zai so a ce sai an sake zuwa zaɓe karo na hudu a cikin shekara ba don haka za mu iya shiga gwamnatinsa ne kadai idan har zai yi sassauci ya miƙa wuya ga buƙatunmu na ganin an mana cikakken adalci da kuma rashin nuna mana wariya. We want to have a totally different state and society which is built on equality, justice, A nasu bangaren Falasɗinawan wanda ke zaune a yankunan da Isra'ila ke ci gaba da mamayewa na ganin cewa duk gautar ja ne. Tinin wahad. ya ce dukkaninsu ɗaya ne gans da netanyahu duk ɗan juma ne da ɗan jimmai suna ƙoƙarin aiwatar da mulkin wariya ne na kama karya na yahudawan isra'ila ni tsoro na ma da nake shine kar shi gans ɗin ma ya fi netanyahu muni mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar